muka zo karshen shirin su ne mutum dare gari zai wari na wannan mako yadda Allah idan an fara a mako na gaba a cikin da da wani kafin nan a madadin duk waɗanda aka ji miliyoyi ke da sauran abokan taimaka da kuma da ta kula da sauki yake ɗauke da shi sojojin Najeriya da ke ɗaukar nauyinsa kamar yadda Hawa Idris ya shirya kuma na gabatar da Allah That's what I'm talking. I'm going to Thank you. que eu quero saber. Eu já